Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita biyar zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a bi mu ta yanar gizon mu a VOA Hausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bagaji Safina ta sada Sodangi sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau talata 20 ga watan Disambar shekarar 2016 za mu yi magana ne game da wata sabuwar hanyar juya kuɗi ko kuma ɗorin ɗoriya da kuɗin mutane. Wannan zuba jarin neman riba an fara shi da daɗewa a ƙasashen duniya ciki har da Najeriya. To amma kuma sai ga wata sabuwa ta bullo. Inda a yayin da mutane ke jiran cin ribar ɗorin ɗoriyar neman kuɗin nasu sai aka ce kamfanin fa ya ƙara gaba daga Najeriya hakan ta sa wasu har da sumewa. to masu wannan sana'a dai wanda Allah ya taimaka ya kan samu wani abu wani kuma ya sa ya faɗi dama haka take da cace ce ba kasuwa ba ce balle ka ce ko ka sa nan ka sai da ka ciri ba me magana su ma da ba kiran ka aka yi ka je kai da kanka Shin me mutane suka sani game da wannan salon neman kuɗi wannan shi ne ya sa muka kawo eh, masanin tattalin arziki salihu garba don ya ilmantar da mu haka kuma za mu karanto amsoshinku game da tambayar da muka yi muku a shafin facebook da twitter To a shafin namu na Facebook da Twitter din mun tambaye ku cewa shin me kuka sani game da maganar cinikin kuɗi da kuɗi ko kuma maganar kuɗi na neman riba wanda ake sawa wani kan wani? Wannan ne ta sa za mu baku misali da irin kamfanin nan da suka yi sanarwar rufewa wato MMM wanda suke tsari irin na Ponzi. Sakon farko daga Mahmud Salihu Kaura na Moda ya ce wata hanya ce da waɗansu mazambata suka bullo da ita domin su damfari makwaɗaita. Kasancewar hukumomi sun gargaɗe 'yan ƙasa da su guji saka kuɗaɗensu a wannan shiri na MMM. amma kuma waɗansu suka yi kunnen uwar shegu dama 'yan magana na cewa duk wanda ya shiga motar kwaɗayi to babu inda za ta sauke shi sai tashar wulaƙanci sai bashir muktar yusuf zaria ya ce na ci moriyar wannan harka na kuma ta yin ƙoƙarin gamsar da abokaina su ma su shiga wasu sun karɓa wasu kuma sun ƙi amincewa da kasada irin haka a cewar su ni kam gaskiya ba abin da zan ce sai san barka kuma kawo yanzu ba naira ɗita da na rasa sai kuma ibrahim rabilu tsafe ya ce salam yau da gobe a gaskiya ni dai abin da na sani shine wata hanya ce da ake musayar kuɗi tsakanin jama'a daban-daban sai dai wallahi ni ma na saka kuɗi har dubu ashirin amma na shiga website su ban ga wajen fidda kuɗin ba wasu sun faɗa min yaudara ce don haka ni na bari ga Allah sai gobe kiyama ku tashi lafiya yau da gobe sai abdulrashid jola musa gwadabawa ya ce salam yau da gobe mu dai ba abin da zamu ce illa mu ƙara bada shawara ga 'yan baranda masu cinikin kuɗi da kuɗi da sunan wai a ciri ba amma kuma daga baya sai mutum ka ga ya riga rana faduwa domin haduwa da miyagu 'yan damfara masu mai da shiga zuma. Sekanan haki Ibrahim Babangida Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe MMM wata hanya ce da ta shigo ƙasar nan wadda mafi yawan matasa da sauran jama'a har ma da masu gidan kai ma'aikatan gwamnati suka mai da hanyar samun kuɗin su ta yanan gizo za ka yi rijista da kamfanin ta hanyar gizo sai su baka mutum ɗaya da zaka tura ma kuɗi idan ka tura mashi wannan kamfani zai ci gaba da kula da wannan sashi har sai 'yan kwana talatin sai a baka yawan abin da ka tura a ƙara maka kashi talatin a ciki. sai Wani Sa'idu Gayari ya ce alhaƙiƙanin gaskiya filin yau da gobe cinikayya ta kuɗi da kuɗi wato wanda aka fi sani da MMM ko Ponzi haramun ne musamman a addinin Musulunci daga karshe muke kira ga masu irin wannan kasuwancin da su ji tsoron Allah su daina. sai kuma sadiq bala atar ya ce satar kuɗi sai ta ta wakili shiroman bulka ciwa ya ce salam yau da gobe a gaskiya san banza shi ke sa mutane zuba kuɗin sa a mmm idan ba batan basira ba yaya za a yi a ce ka zuba kuɗi a wani asusu wai mmm kuma bayan wata ɗaya a baka riba ta kashi hamsin ai wannan damfara ce allah ya kiyaye amin sai a kila rabi ishiyawa zangon daura ya ce yau da gobe hakika na ji wasu mutane na cewa ana samun kazamar riba fiye da kima a wannan sana'a ta musayar kuɗi da kuɗi wato mmm ko ponzi a wata majiyar ma an ce wasu mutane har mutuwa suke yi saboda jin labarin dakatar da kamfani ko masana'antar allah ne kaɗai da masu yin wannan sana'ar da waɗanda ke tare da su suka san gaskiyar lamarin sai ibnu abdalla bajude ya ce hausawa dai sun ce kwaɗayi makaskare na fara da irin wannan maganan ne ganin yadda mutane da yawa suka rudu da dukiya da ake samu a shirin na MMM ba tare da ka sha wahala ba. Ta yaya ba kasuwanci ka yi ba ba hannun jari ka bayar ba kawai a yi ta rubanya maka kuɗi haba jama'a. Sai Shehu Adamu Rajau ya ce to hakikanin gaskiya a bisa bayanin da na ji game da wannan ciniki ta MMM wata hanya ce ta fakewa da guzuma a harbikar sana inda za a yi amfani da wata dama a samu abin da ake nema a hannun wani kamar yadda na ji wani masani ya yi bayani dalla-dalla game da wannan ciniki sai na fahimci cewa cewa babu wata fa'ida a ciki illa ma tarin tilin asara saboda haka a kiyaye gudun fadawa tarkon da na sani. Sai Nasiru Kainuwa Hadeji Albani ya ce tsarin Ponzi ko MMM yaudara ce misali za a ce ka ajiye naira dubu goma idan wata ya yi ko wasu adadin kwanaki da suka zarta haka za a baka naira dubu sha biyar ƙarin kuɗin ya danganta da dadewar kuɗinka da kuma yawansa irin wannan tsari ya samo asali ne daga kwararren ɗan damfara ɗan ƙasar Italiya mai suna Charles Tabeldo Ponzi. sai kuma muhammad sula garin rijiya ya ce yau da gobe gaskiya ilimi na akan wannan tsari kaɗan ne kuma na jima ina neman wanda zai min ƙarin bayani domin ƙara samun ilimi don haka ni kam sai dai in baku aron kunnuwa da basira ta domin sanin abin da ake nufi da cinikayyar kuɗi da kuɗi wanda aka fi sani da fanzi To idan muka leƙa mu na Twitter at S mai lange-lange ya ce wata hanya ce ta adashi da za ta ba mutum riba har da rububi ta hanyar da babu tabbas saboda komai na iya faruwa. Sai at Hussein na Jordan ya ce riba kenan lalle ko duk wanda ya afka ciki zai yi ba wan ba kana domin kuwa ai kwaɗayi mabuɗin wahala. Sai daga karshe at Jafet Philip ya ce salam wannan harka ta MMM haram ce zan shawarci duk kiristoci da musulmai na kwarai da su guje ta ta yaya mutum zai ba da naira goma misali sannan na a ninka shi zuwa ashirin ba tare da kayi wani aiki ba? To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. wata sabuwa. Yan hmm, caca ba karin magana. <laughs> Eh, wato kin ga misali yawanci yawan maganan da suke shine mafi yawancin sakonnin da aka aiko maryam da mm. safinatu yawanci sun nuna cewa wannan abun ba abu ne mai gamsarwa ba ko kuma ba ne mai mafita ba mutum ɗaya ne kaɗai yace ya yi ya ɗan ribar sadda ba zai ce kwaban shi ya ciwon kai ba. wanda ya ce wai ya sa kuɗi ba amma bai ma san inda zai je ya fidda su ba. ashirin ya shiga intanet bai ga ta inda zai fidda su ba. ai sun amfani da wannan daman da za su <laughs> cutar da al'umma. Mm. saboda sun ga mutane na eh, ake wahala rashin aiki rashin wannan. rashin kuɗi da mm. sauransu. jama'a kuma an ji wani garaba wasa dama menene mm. bature ya ce if it's too good to be true kin san yawa sai a hankali kuma kin san gayu zaki ji ana cewa a wuf ne <laughs> to eh. a <laughs> wuf ne kar a yi wafci maka kai shi ne matsalar To wakilin mu na lagos baban gida Jibril eh, ya aiko mana da wani rahoto a makon da ya gabata game da ire-iren waɗannan kamfanoni a Najeriya. yanzu haka dai kimanin mutane miliyan uku ne ke tararrabi dangane da kudaden da suka saka a wani tsari na juya kudi da ake kira mmm wanda kuma ya fara aiki a najeriya tun a farkon wannan shekara da muke ciki tsarin kuma da yanzu aka dakatar da shi na wata daya lamarin da kuma ya haifar da tararrabi a tsakanin waɗanda suka saka jarin nasu ko kudaden su a ciki shi dai wannan tsari na juya kudade tare da ba da kazamar riba ga wanda suka saka kudaden nasu mai suna mmm an bayyana cewa an fara gudanar da shi ne a ƙasar rasha a shekarun baya kafin hukumomi su haramta amfani da shi a yanda kuma daga bisani masu gudanar da wannan tsari mai tafiya tamkar banki suka koma ƙasar afirka ta kudu da kuma zimbabwe inda ɗimbin mutane suka saka makudan kudade a ciki amma kuma daga bisani irin waɗannan kudade suka salwanta a sakamakon rugujewa wannan kamfani daga bisani dai wannan kamfani ko kuma tsari na juya kuɗi ya zo najeriya inda 'yan najeriya dama kimanin miliyan uku suka saka jari a ciki inda kuma ake jujjuya kudaden nasu tare da samun kazamar riba to sai dai kuma kwatsam wannan kamfani ya bayyana cewa zai rufe kamfanin har tsawon wata daya to koya masu zuba jari a wannan kamfani suka ji da wannan sanarwa ga dai abin da wani da baya so na ambaci sunansa ya shaida mini ta wayar tarho sai an samu problem a china saboda china ya zama da bandi ta gane ka dai wuraren na an samu problem da wasu da rai ta san su bankuna din nan ba su samu kwastoma kuma shine isa to sai dai kuma a yanda masu ajiya ke ci gaba da bayyana fatan cewa wannan kamfani zai dawo tuni hukumomin najeriya musamman ma dai babban bankin najeriya da kuma sauran bankuna a kasar suka fara gargadi ga jama'a cewa su guji saka kudadensu a cikin irin wannan tsari da ake gudanarwa wanda suka ce ba shi da bambanci da tsari ko kuma bankuna na damfara da aka sha kafawa a sassa daban-daban na jihohin najeriya wanda kuma a ƙarshe ke rugujewa tare kuma da salwantar da makudan kudaden jama'a lamarin da kuma kan haifar da matsaloli a tsakanin waɗanda suka zuba kudaden a ciki yanzu haka ma dai wasu rahotanni da ba tabbatar ba na cewa 'yan najeriya da dama ne dai suka yunkurin kashe kansu sakamakon amfani da wannan dama to koya sauran al'umma yake ganin wannan tsari na juya kudade ga dai abinda malam yazidu muhammad ke cewa a to masu wannan sana'a dai wanda allah ya taimaka kan samu wani abu wani kuma ya sa ya faɗi dama haka take tunda shace ce ba kasuwa ce balle ka ce ko ka sai nan ka sai da ka ciri ba yanzu an labarin rufe wannan shafi da wannan caca wasu ma har suna suma wasu na mutuwa kai mamaki me magana suma tunda ba kiran ka kai ka je kai da kanka ai abin da aka yi mutum fosin shine za a ce gashi wannan kasuwa ne dama ta gaji ka samu ta gaji ka faɗi yanzu dai a yanda yan Najeriya ke ci gaba da tsamayin dawowan wannan kamfani rahotanni na cewa kamfanin ya bulla kasar Kenya baban ya jibrin murai Amurka daga Legas. Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi. Yanzu haka muna tare da abokin aikinmu kuma masanin tattalin arziki wato Malam Salihu Garba don fayyace mana eh, maganar wannan salon neman kuɗin. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Barka. Yawwa barka da warhaka ba salu. To ya kuna lafiya? Lafiya lau. To ga ka dai ji maganar da muka tattago ta maganar salon neman kuɗi ko kuma abinda wasu ke kira da ponzi ko pyramid business wani eh. kan wani. Eh. Da farko me zaka ce? Da farko me zaka ce mana akan wannan maganar eh, salon neman kuɗi na ponzi? Na ɗaya ma dai cikin bayanan da wasu suka fara sun ɗan taɓo wasu abubuwan da suka shafi wannan lamarin ah, ya kamata mu duba can baya me ya haddasa wannan me ya hmm. tushensa hmm. wanda ya kirkiro wannan shirin sunan shi charles ponzi ko hmm. da kun ji wannan kuma to amma akwai dalili tsakanin shekarar alif ɗari tara da goma zuwa alif ɗari tara da goma sha biyar wannan ɗan taliki dan asalin ƙasar italiya ya yi amfani da wasu irin takardun kuɗi da post office ɗin amurka yake barwa a lokacin da aikawa da sako hmm. ya yi wuya tsakanin turai zuwa amurka hmm. in ba an biya ba so post office ɗin amurka sai an fahimtar da wasu takardun kuɗi na kansa idan za ka yi ko sako daga ƙasar turai ko ina in ka ba da wannan sai a kawo masa zuwa amurka to yan uwansu yan uwan amurkawa da ke nan da ke nan amurka hmm. su ma idan za su aika sako idan yan uwansu da suke can ba su da yadda za su yi sai su aika masu waɗannan takardun kuɗi su amfani da shi hmm. to a cikin wannan sai ya zanto cewa waɗanda suke takardun kuɗi daga wurin yan uwansu daga nan amurka wasu su ba sa ma aiko da sakon sai su dinkisar da takardun su amfi dalar to shi ponzi tun da masanin tattalin arziki ne da ya ga irin wannan sai ya tattaro wasu mutane suna sayan waɗannan takardun suna mm. tara kuɗi suna saye mm. to shigo da su amurka ka fahimta ko eh. sannan waɗannan kuɗin idan kamar takardun kuɗi a ce dala goma mm. misali sun saya hannun waɗanda suna cikin matsi sun saya kila dala biyar ko kuma ƙasa da haka in sun shigo da shi nan amurka ya zama dala goma sai su su murma post office a ba su mm-hmm. kuɗi to mm. irin wannan abokanai da masu su sa hannun jari suka ci wata hanya ce ta samun kuɗi sai ya zama kaman shugabansu sun yarda da shi suna sa kuɗi kuma sana cin riba mm. ka gane ko sai wajen shekaru biyar suna cin wannan ribar mm. suna raba riba tare to shi kuma dan adam da ya ga haka sai ce a ah, to ai masu neman sayan takardu da kanunsu matalauta ne waɗanda suke sayar masu da takardun macen su ma matalauta ne kuma ana samun kuriba da wurinsu me yasa su da suke yan wannan abokan da yake aiki da su me yasa ba za su haɗa kuɗin su ba wuri ɗaya su haɓaka a sha'anin kasuwancinsu mm. kuma su samu riba mai yawa mm. to duk da yake shi ne ya shirya sai su tara kuɗi in sun tara kuɗi ya yi kaure cewa duk abin da ka samu kamar takardun kuɗi da yake sayarwa suna samun riba fiye da kaso hamsin. Hmm. ya fahimta sai ba su tabbacin cewa akalla za su samu kashi talatin ko talatin da biyar cikin kuɗin da za su tara mashi hmm. sai suka yadda suna tara kuɗi to abin da ya yi so mai yi in ni na kawo miliyan ɗaya ya ce mm. wata ɗaya zai zai bani miliyan ɗaya da ɗigo uku kai kuma ka ka mashi miliyan ɗaya to in lokacin biya na ya yi sai ya ɗau kuɗinka ya bani mm. ka fahimta sai ya ɗau kuɗinka ya bani ko kuma ya ɗauko da kaci tun da miliyan da ya ka kani kuma miliyan ɗaya na ka sai ya ƙara mani a ɗigo uku a kan na miliyan ɗin ya biya ni mm. to kaga wancan kai kuɗinka da ka bayar ya ragu da wajen dubu ɗari uku mm. sauran ka dubu ɗari bakwai in wani kuma ya kawo wani miliyan lokacin naka bin ya yi sai ya ɗau shi ya ƙara maka a dubu ɗari uku ya baka mm. ba kasuwanci yake yi ba Konsep mm. ɗin shi shine a nemi kuɗi da kanin waɗanda suke da shi a ba waɗanda ba su da shi eh to amma na ƙarshe abin da nake son gane na ƙarshen shi me zai samu ni ma na tambaya ta ana ta hadawa na dorawa in ce to shi wanda ya zo daga karshe ne kenan zai kwana idan mutane ba su ci gaba da kawo kuɗi ba eh. daga karshen ta waɗanda suka ba da kuɗi la su ne za su su sha wuya mm. domin ba ba zai samu isasshen kuɗi ya biya su ba da karshen ta shi zai tashi da sauran kuɗin ya bar wurin dan abin da shi ɗin din yayi kenan sauran kuɗin da ya ragu a hannunsa su ne za su zama ribarsa sai ya tafiya sa to ku nan an baku da hamma an baku da asara mm. manufar ta ce yaudara eh. kuma kwaɗayi ya shiga shi ponzi da a lokacin shekaru biyar da ya fara yana sai da waɗannan takardun post office ai bai nuna kwaɗayi ba mm. mutane da suka haɗa kuɗi tare da shi sun shiri ba. tare da shi mm. amma da ya shiga cewa a tara kuɗi domin a ta juya su a juya su a kan me su sun ɗauka a kansa waɗannan takardun ne mm. ai takardun kuma ba wai yawa gare su ba ana yi ne kaɗan kaɗan kaɗan to ya za su suna tara kuɗi sai dai ya biya su da ta'amul da ya tara mm. har sai ya samu takardun ya sayar ya ɗan ciri ba kafin ya biya su. Malam Salu. Yawa Malam Salu. Yau na ce ɗan yi haƙuri ina ga kamar muna jin muryar ka ta shige can ciki bari mu sake gwada ta mu gani ko zai fi haka fita. Eh, ina tsoron kare zama a waje kuma mutane kila ba sa ji sosai saboda ni ina jin shi hula hula haka. Aya. Eh. tuwa ana nan dai muna lalubar malam salihu shi kin gadi ya bamu kwanciyar shimfiɗar yadda abin ya faru mm. eh wani kan wani amma kin je wata magana fa yace wanda an ba a ci gaba da kawo kuɗi ba haka ne na karshe hmm. shi na karshe kuma kake manta ba mutum ɗaya za a samu kila mutane 100 ne ba su karba ba <laughs> Usman yanzu kowa a Najeriya yana yin eh. wani tsarin abu da ya hada eh, ni ga akwai eh. wani Swiss gold akwai waye waye duk wanda har ya hmm. zama da kaji ai ina Allah ina da labarin da zan baki wani labari da zaki karu da shi waye waye kana zuwa eh da ka je ka zauna a fara maka wani bayani wani eh, zaka ka san sai ka za a saka layin za a saka layin wannan to wani ma in ka ce mishi ai kai yayi sai zagi kuma eh, abin da bakin ciki abin da eh, ba su gane ba shine a duk dadin abu dukkan shi idan har mutane 100 za su yi Maryam inji mutum biyar ne ko goma kadai suka ce sun yi nasara. Wani abin ba tsammanin akwai nasara. Ina to amfani ai ba ba daɗi. Eh sannan kuma kake mm. manta a binciken da muka yi kafin mu shigo nan mm. ɗakin wanda ya kirkiro wannan abin shi kanshi wani wani ne wanda yana da nashi matsalar a shar'ance. kirubunan ne aka ce ma ne eh, eh. to a gashi nan ayo yana kan yanar gizo kowa kaɗan duba irin wannan ka gani salamu alaikum mun dawo mun same ka ko eh to madala yau wato kaga yanzu muna jin ka fiyas Eh, eh, fes kaman mm. kaman yau yau aka faro mm. muryar um, <laughs> <laughs> malam salihu yanzu za ka mana karin haske game da wannan shirin na mmm da aka eh, wanda kwanan suka dakatar da aikin su sai gashi kuma ma kamar an ce sun je sun bude kuma a ko kenya ne da ghana ne kenya da ghana mm. eh to a shanin irin shirin ponzi ba a najeriya ka fara shi ba kama kama ka sani kuma a kasashe da dama an yi nan amurka ma mudof ya yi da ya ci wa mutane miliyoyi hmm. akwai wani kuma da ya oh, a nan amerika ma akwai wanda ya haka biliyoyin eh a nan amerika ma akwai wanda ya yi eh a suna da yawa fonsi yana da yawa a nan amerika hmm. wani ma ya yi har ma ya je wani asirin na karya na jirgin sama cewa shi ya mutu domin ya kwace masa miliyoyi a nan amurka <laughs> wato ya bace kenan tunda ya mutu kaga ba maganin bin sa eh ya don ya bace amma kuma za ka dago shi masu bincike yana cin da akwai doka sun binciko eh. cewa karya yake yana nan da rai aka kama shi jirgi MD ya kone kenan eh, to eh ponzi ponzi a Najeriya ya faru ne domin sakacin mu kuma da rashin kiyaye dokoki mhm. in za ka kafa kamfani ai za ka faɗi manufarka mm. ko ba ka ba in kuma mm. ta kama kamfani na fulla da kuɗi ne dole akwai dokoki da suka kare wannan a ƙasar mu hmm. ba za ka kafa kamfani ba ka ce za ka tinki tara jari da ka mata in dai ba kamfanin kasuwanci za ka sa shi ba hmm. ko sarrafa wani abu amma ka ce ka tara kuɗi don ka juya ka juya abu mai hmm. in kamfanin kuɗi za ka yi ai akwai dokoki a central a central bank namu da ya kamata a bi to wannan sakacin ƙasarmu ne kuma muddin akwai mayaudara in da irin wannan sakocin za su nufi samun nasara mm. abin da ya kawo kuma ya amfani da talauci yau mutane ka tutu mm. eh ya amfani talauci da kuma neman gara fasa mm. ba sai kai wani abu wahala ba eh akwai mutane an ce eh, kwaɗayi makudin wahala eh, kwaɗayi ne mutane an ce ku zo za kuma ka san yadda suke shirya wannan abin wanda suka fara shiryawa irin mutane na farko da suka fara kawo kudin su za su samu ribar za a ba su mhm. kai ka kawo an ce za a baka digo za a baka dubu ɗari uku a kan hmm. kowane miliyan ɗaya da ka kawo cikin kwana talatin hmm. lokaci ya yi an biya ka hmm. kai ma za ka faɗa ma wani cewa wannan fafin gaskiya kamar yadda wani mai sako a facebook ya gaya mana cewa shi kwaban shi bai ciwo ba ya zuba ya samu riba har yana kokarin mhm. abokansa to wasu ai eh, ina eh. gama kamar in kai abin sai ka kawo wasu mutum biyu ko yana eh, yana cikin wanda suka ci sa'a ne mm. kuma ka san waɗanda suka yi shirin wannan abin mm. suna zama ne a ofis amma za su ɗauki wasu ma'aikata ƙanana da za su tura su wurin kawo mutanen da suka sani abokan arziki da su suna faɗa masu ga abin da yake faruwa fa ku zo kuma ku samu arziki wannan abu gaskiya ne nan nake aiki su ɗin da aka ɗauka ba su san manufar shi ba. Hmm. To Malam Salu shi wannan MMM ɗin ya ake yin shi ne zaka sa kuɗi ne zaka siya abu ne ko yaya su suke abin su su. A zaka je ka ba su kuɗi su baka rishi da bacci ka ka kuɗi ka ajiye kuma kwanaki nawa talatin usually thirty days hmm. suke baka su ce za su baka thirty percent ko thirty five eh shi yana shi ya yi amfani da wani economic principle ya ce wai babu laifi mutum ya tara kuɗi da ta waɗanda suke da shi ya ba mm. wanda ba su da shi jari mm. wannan gaskiya ne a economics amma tambaya nan ita ce yana ba mutane jari ne su yi kasuwanci da dawo da kuɗin mm. ko me yake yi da su abin da muka gane yanzu ba ba mutane jari yake yi ba eh. yana karɓa ne daga hannun malam Ahmadu mm. ya biya malam Salihu mm. ya dauka ya dauka daga hannun Maryam ya biya Juli ya dauka daga wannan <laughs> ya biya wannan ko mm. eh, amma idan aka daina kawo kuɗi to nan ne matsala mutum yana samun mutane suna saka suna kawo jarin suna sakawa ba za a gane ba a ba za a gane ba domin an biya ka to mai wahala babu eh ba za a gane ba amma in aka daina kawo kuɗin nan ne matsalar take mm. domin babu kuɗin da zai juya to kaga wannan abin da ya ce abin da ya ce yana daukan kudi da yana karban kudi daga wannan suke da kuɗin su ne za su kawo mm, domin wannan ba da tara abin su ya economic principle ne mai kyau bankuna suna irin wannan a irin kasuwanci iri biyu mm. na what they call a capital venture ko kuma hedge funds hedge funds in kasa kudi ciki interest za ka. yana da yawa amma kuma akwai yiwuwar a yi asara kuma dama za a bayyana maka nan ba ka shiga capital venture ta banki za ce sababbin masu aiki ne suka taso kamar aikin mai lokacin da ake hadadan shi da yawa mm. za ka zo ka sun zo suna son su nemi mai ba da kudin abin nan zo banki a basu su venture capital ok mm. za ku biya kaso talatin ko kaso ashirin da biyar mm. don ce ka bida ne to za su tafi da kuɗin in sun gama su da da kuɗin da abin da suka ji su kai kuma da ka saka jari irin na venture capital eh, za a biya ka eh. wannan kaso mai kyau to eh. amma idan can suka yi asara kai ma ka yi asara kuma a rubuce ke ba wani rufa rufa ba ne to shi wannan ponzi na najeriya ba haka yake ba kuma mm. duk da ake ponzi ba sa kai mutane cewa ga abin da suke da kuɗin kai dai ka mm. tara Ai, to yanzu abin da nake son mu gane shine um, a matsayinka na wanda ya san tattalin arziki da kuma yadda ake hada-hadar kuɗi da kasuwanci. wace shawara za ka ba wa matasa musamman a Najeriya saboda ka san duk wannan abu duk wani abu da ya taso za ga matashi ya fi saurin eh, fada ciki saboda muna neman mafita ne ko dalibai suna ta zuba mm. kudaden eh, makarantar su a ciki su saboda su dan ci riba su dan samu su biya da kyau ba eh, shawara ta eh duk wani kamfanin da ya zo ya ce ka kawo ka saka kuɗi zan baka kaso kaza mm. to ya tambaya mm. me yake da kuɗin irin kasuwancin kenan wani irin kasuwanci a wani irin kasuwanci yake eh. kamfani ne yana sarrafa wani abu ne ko menene mm. sannan kuma ya bi su bi mahukunta sun san da wannan shirin mm. ko ba su sani ba idan ba su sani ba ya guje shi kai duk wanda ya ce ma zai baka zai baka so talatin cikin ɗari cikin wata ɗaya wace sana'a zai yi wace ne zai ba zai ta ya ba kaso talatin kafin ya baka kaso talatin dole shi sai ya ci ribar kaso hamsin akalla akalla hmm. don ya samu ya biya ma'aikatansa shi ma ya ci riba eh to a ce ko za ba kaso talatin to wannan ka guje shi hmm. gara ka je bankin da za ba ka kaso biyar cikin dari tun da kuɗin ka ban salwanta ba mutane su guji irin ana tantana masu da wani abu can da eh, da ƙarshen ta mm. za su da na sani eh shigo shigo ba zurfi eh To mun gode sosai Malam Salihu Garba da ka sami damar magana da mu. To madalla. Yawwa saboda mm, lokaci dole nan zamu dakata mun gode kwarai. Yawwa. to jama'a eh kin san haka dama mm. fa rayuwa take haka ne <laughs> aka tun eh. gani gawa ne ya ji wani tsoron Allah mm, eh to a kiyaye wai idan idan an yanka tinkiya ana jan fata ta kasa wai dayar ma fa ba sha za ta yi ba in ta tsaya <laughs> to masu sauraro kuna iya tuntubar mu a shafukan mu na voahausa.com don eh, jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata To haka yake nan kan duka-duka za mu dakata da shirin domin kuwa lokaci ya riga ya yi a madadin wacce ta jagoranci shirin wato Julie Leathers Gresham da ma Saida Hamdan wadda ita ce ta kama mata sai kuma injiniyan mu na yau da kuma wadda ta taya ni gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Da kuma Safina ta sada Sodangi. Sai ni Usman Ahmad Kabara a madadin Ibrahim Jarmai wanda shine ya haɗa mu da ku ta Facebook Live. Nake fatan mu kasance a wani sabon shirin na yau da gobe inda a gobe za mu yi magana kamar yadda muka saba yawa akan shugabanci na gari da kuma ko kuma mu ce mulki a siyasance mm. wanda kuma akwai abin da za mu magana akan maganar nan ta n power mm. wanda za mu ci gaba in har hali ya ba mu dama ma za a ji ta bakin su su kansu insha Allah ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba, 'yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. mata ba yan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba muryar amurka na ta kiran ku a yau mata daidai